an karɓo daga Abdullahi dan Umar ya ce annabi ya ce wa lafzuhu lafazinsa idza mata ahadukum fala tahbisuhu idan dan ku ya mutu kar ku rike shi wajen ku wa asri'u bihi ila qabrihi ku gaggauta kai shi zuwa ga kabarinsa wal yuqra inda rasi bi fatihatil baqarati ku zo daidai kansa kuma ku karanta fatihatul bakara wato farkon suratul bakara wa inda rijlihi bi khatimatiha a ƙarshe wajen kafafunsa kuma ku zo ku karanta karshen suratul bakara to wannan shine hadisi na farko cikin da'ifan da yake faɗa fa wannan hadisi da'ifi ne akhrajahu at-tabarani fil mujam al-kabir imam at-tabarani ya rawaito cikin littafin sa al-mujam al-kabir wal khallal fil qira'a inda al-qubur haka imam al-khallal ya rawaito cikin al-qira'a inda al-qubur min tarike yahya ibn abdullah ibn ad-dhahhak al-babulti قال ثناء أبو أيوب ابن الهيكل الهلبي الزهري مولى آل سعد ابن أبي وقاص قال سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره قلت وهو سند ضعيف جدا wannan sanadi da kawo ba'ifi ne sosai da sosai wa lahu illatani bayan ba'ifanci ga illoli guda biyu al'ula ta farko albabulti ba'ifun kama qala hafizu hafiz fi illoli guda biyun da ke nuna ba'ifancinsa na farko shi wannan babuluti imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce mutum ne da'ifi ba a karban hadisin sa Saniya illa ta biyu shaykhuhu ayyub ibn hayk malamin sa da ake kira ayyub ibn hayk fa innahu ashaddu da'afan minhu ya fi ma ɗaliban tsananin rauni kenan da ufa ɗalibul matsalub kenan da'afahu abu hatim wa ghayruhu abu hatim da wannan sa sun da'afa shi wa qala al-azdi matruk imam al ya yace matruk matrukuhu wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat matruk shine wanda ya rawaito hadisi ko ya kadaita da hadisin gashi ko malama hadisi sun yi ittifaki gaba ɗayan su cewa wannan da ifi ne kuma ya rawaito hadisi shi kadai ba wanda ya taimaka masa ballanta na aji jikin kanshin gaskiya ne ma mawahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi فهو كرد وقال أبو زرع آه، منكر الحديث تكو إنا دي حديثا سباكر وساق له الحافظ في اللسان حديثا آخر ظاهر النكارة من طريق يحيى بن عبد الله قال ثناء أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا wannan duk yana magana akan daifancin wancan mutum yace hafiz ma ya kawo wani hadisin nashi a cikin littafin lisanul mizan wanda yake shi ma hadisin a zahirinsa akwai nakara a ciki to ya dai faɗi wannan yace fa idza arafta hadha fal ajabu min al hafiz haythu qala fil fath fi hadith at tabarani hadha isnaduhu hasan kun ga abin da muke so mu tabbatar ko wato su hadisan ya san da'ifai ne amma waɗansu suka ce ai hafiz ya sahaha abin kai albani ka zo ka fa sai ya fara kawo maka maganar da hafiz ya akan wannan rawin cewa mutum ne da'if sai ce fa idza arafta hadha in ka gane wannan bayanin da na kaito maka daga wajen imam ibn hajar cikin littattafansa cikin at-taqrib da ya magana akan mutum na farko da kuma cikin lisanul mizan da ya kawo eh, hadisin da ke nuna zahiran nakara na wancan mutum sai ce fa a arabta aza in ka gane wannan fal ajabu min al hafizi to za ka yi mamakin hafiz ibn hajar al asqalani haythu qala fil fatih zai kuma cikin fatahul bari fi hadisi tabarani yake faɗa dangane da wannan hadisi na tabarani yace isnaduhu hasanun wa naqalahu anhu shaukani shaukani da yazo ga ibn hajar yace isnaduhu hasanun sai ma sai je turo yace isnaduhu hasanun a cikin nilal awtar wa karrahu kuma ya tabbatar da ibn hajar wa amma al amma shi imam al-haythami fa qala sai yace fil mujma a cikin littafin sa majma'uz zawaid yace rawahu at-tabarani fil kabir wa fihi yahya ibn abdullah al-babulati wa huwa da'if wato shi alhaisami duk da ya ga ibn hajar ya rawaito amma ya faɗi cewa lalle wannan rawin fa da'ifi ne wa fatahu fihi ayyub ibn nahayb wa huwa sharrun minhu yace abinda mi yayi na cewa wancan rawun da'ifi ne wannan gaskiya ne amma shehin su da ruwaito ai ya fihi illa shi ya kamata ya fada duk duniya ma ta sallama hadisin cewa da'ifi ne wa huwa sharrun minhu dan ya fihi sharri kama sabaka wa amma hadisu sani wannan kawai wani gwaninta ne ta ilimin hadisi yake so ka mana amma mu wallahi darasin farko ya ishe mu hadisan da'ife ne an riga an gama wannan duk ƙarin bayani ne kawai wa amma hadisu sani fa huwa an husayn bin wahwah أن طلحة بن البراء مرض مرض مرض مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤوده حديثي نبي ده شيما ضعيفي ني طلحة ابن البراء يا رش اللافية فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤوده sai annabi ya zo yana duba shi don gayar da shi faƙala ya ce inni la ara talhata illa qad hadasa bihi al-maut lalle abin da nake ganin talha lalle yana dab da mutuwa fa'azinoni bihi hatta ushidahu fa alaihi da haka da zaran ya mutu ku yi maza ku sanar da ni dan in zo in halarci wajen in yi masa sallah wa kuma ku yi gaggawar har hada shi fa innahu la yanbaghi li jifati muslim dan bai dace ba ga gawar musulmi an tuhu an tuhbata baina zaharani ahlihi a ci gaba da rike ta a tsakanin yan uwansa to kaga wannan hadisi da ya inganta ai shi ma a zahiri yake akhrajahu abu daud wal bayhaqi wa fihi urwa wa yaqulu azra wa yuqalu azra ibn sa'id al ansari an abihi wa kilahuma majhulun kama qala al hafiz fi at wannan hadisi dai shi ma da'ifi ne thumma innal istidlal bi hadisi abi hurairata alama yanzu ya koma kan hadisin farko wanda shine ingantaccen ko hadisin abu hurairah wanda yake cewa me asri'u bil janazati yace summa summa innal istidlal bi hadisi abi huraira alama zakarna kafa hujja da muka yi da hadisin abu huraira kan abin da muka faɗa na cewa ayi gaggawar kai mutum kabarinsa inna ma huwa bina'an ala annal al murad bi asri'u al isra'u bi tajhiziha za mu kafa hujja da shi ne in mun ɗauki kalmar asri'u cewa ku yi gaggawa mun ɗauka a matsayin gaggawa da ake wajen har haɗa mutum wa amma alal qawli bi anna al murada al isra'u bi hamliha ila qabriha fala yatimmu al istidlal amma in muka dauki asri'u ana nufin ba wai ku gaggawar harhaɗa shi ba abinda ake nufi in kun harhaɗa shi kun sa masa ne to in kun ɗauke shi kar ku tafi a hankali ku gaggawa waɗansu sun ce haka yake nufi yace to mu ko muna nufin wancan na farko dan haka ma iya kafa hujja da shi in muna nufin asri'u gaggawar harhaɗa shi da kai shi kabari amma in muka ɗauki asiri ana nufin idan kun ɗauke shi akan hanya kuma da ku kai shi wannan wajen haraɗawa ko da ba ku gaggawa babu laifi to fala ya timul bi kenan ba za a iya kafa hujja da shi ba ta wannan hanya an gane ko wa hadha alqawl huwa alladhi istazharahu al-qurtubi thumma an-nawawi wannan magana ko ita ce maganar da qurtubi ya taimake ta ya karfafa ta da shi da imamun nawawi wa qawl hafizu al-qawl awwal wato wannan magana ta karshe shi imamul qurtubi da imamu an suna ganin gaggawar da ake nufi in an ɗauki mutum kar a tsaya yanga shi a maza amma wajen har haɗa shi wannan koda bayan kwana biyu ne ba ku yi laifi ba haka qurtubi yake ya fahimta haka nawawi yake fahimta su suka ce asri'u bil janazati ma'ana lokacin da kuka ɗauke shi ku yi gaggawar kai shi ba wa nufin ku yi gaggawa wajen harhaɗa shi wanka da sauran abubuwa ba an gane ko wa qawwal hafiz al qawl al awwal amma shi hafiz ibn hajar ya karfafa maganan farko cewa asru bil janazati abinda ake nufi da tsarin ya mutu sai ku maza a je a har hada shi a sa masa likafa ne ayi abubuwa kuma har a kai shi kabarin sa an fahimta ko shine ce al hafiz wato shi ibn hajar ya karfafa al qawl al awwal maganan farko bil hadisain allazaini takallamna anhuma anifan shi amma ya karfafa su da hadisai guda biyu da muka yi magana a kansu wanda muka ce za'ifai ne wala yakfa ma fihi ya koyuwa ku abin da ke cikin illa na hadisan waɗancan wa hunaka hadisun salisun wa huwa mashhurun jiddan bainal ammati akwai wani hadisi na uku wanda yake shahararre ne a tsakanin gama garin mutane wa huwa shine hadisin da ke cewa ikramul mayyiti dafnuhu darjata mamaci shine a gaggawan binne shi wa wannan shine yi masa gata shine kuma darjata shi yace wa huwa la asla lahu hadisi ne wanda baya da asali wannan hadisin kama fil maqasid al hasana kamar yadda ya zo a cikin littafin al maqasid al hasana lil imam sakawi littafin al maqasid al hasana ya kawo hadisai ne shahararru to cikin shahararrun hadisai akwai wanda yake sahihi ne akwai wanda ke hasan ne akwai wanda ke za'ifi ne akwai wanda ke mawdu'i ne amma dai ya shahara a bakin mutane yanzu hadisin man man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din hadisin innamal a'malu binniyat hadisin addinu an-nasiha hadisin ballighu anni walau aya wannan dai shahara tsakanin mutane dan gashi ana faɗa kowa na karasawa <laughs> kuma duk sahihai ne waɗannan hadisan to kuma akwai wanda yake gashi shahararre amma kuma ba sahihi bane ba kamar su hubbul watani min al-iman an-nazafatu min al-iman da sauransu Waɗanda waɗansu mawdu'ai ne ba amma dai shahara bakin mutane to sai ya zo yi littafi sunansa al-maqasid al-hasana wanda ya tara hadisai shahararru dan yayi duniyar musulmai bayani ko da ke hadisi kaza ya shahara amma fa Ibi ne ko da ke hadisi za shi shahara bakin mutane amma fa mawdu'i ne ba hadisin annabi ne ba kaza ko da ya shahara wannan shi ingantacce ne ma bukhari ya rawaito sunan littafin kenan al-maqasid al-hasana na imam sakawi littafi ne mai kyau idan mutum ya samu hali ya sayi to nake ganin abu na shida da zai shiga shine ya masa ramzi da wawun ko yana da tsawo don haka don mu rike abin da makaranta kamata mu tsaya a nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na farko yana magana akan hukuncin sanya duwatsu ga kabarin mamaci wannan mun yi magana cewa abin da yake sunna a darasin baya ko na ɗora hoge guda ɗaya bayan an binne mutum daidai wajen kansa sai a ɗora hoge wannan sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbanta amma idan ka ce duwatsu kamar a zagaye shi da duwatsu a yawa kabarin katanga wannan bai halatta ba mun nuna cewa kabari na sunna tudunsa baya wuce mai ɗani ɗaya to a dan ka kawo maremari ko kuma ka kawo block na siminti ka zagaye shi kaga zai tudu da yawa har ya kere sunna dan haka abin da yake sunna tabbace shine bayan an binne mutum kasar kar ta tudu da yawa sannan kuma babu laifi ka samu hoge dutsi guda ɗaya ka zo ka sa daidai wajen kansa dan ka iya da shi ko da ka zo wata rana ziyartar kaburbura wannan shine abin da ke sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake cewa wai ya halatta a bar dukiyar gado kar a raba ta duba da cewa waɗanda suke magadan kamar yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma dukkan su yara ne ƙanana shi kenan a kuɗa a ta musu amfani da ita wannan bai halatta ba abin da yake sahihi a cikin al'amura shine a raba a tantancewa kowa rabansa a cikinsu idan aka tantancewa kowa rabansu a ciki to shi kenan a rubuta wannan rabon idan ya so wakilinsu da yake jibintar lamarinsu ya ci gaba da ya musu kiwata dukiyarsu wajen yin kasuwanci da ita ana samun riba in lokacin zakka sun kai zakka a fitar in za a ciyar da su ko a yi musu ɗinkin sallah ko kuɗin makaranta duk zai iya musu a ciki in shi ba zai iya yi ba ina fata an fahimta don wannan shine dalilin da ya sa aka ce ai a kiwaci dukiyansu inda ba a rabawa a cakuta suke ga ya lamura za su rikice saboda haka lalle lalle ne a raba ta don saboda abin da yasa yanzu in ba a raba ba ɗaya daga cikin su ya riga ya mutu to ya za a yi musan dukiyarsa a ciki ballantana musan shi kuma suwaye masu cin gadonsa saboda haka gado ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya raba da kansa ya saukar da ayaye bayani dalla dalla wani a bashi kaza wani a bashi kaza bai bar abin a hannun annabi tsira da mutum tabbata gare shi ba saboda haka akwai haɗari wajen rashin rabawa kai yadda muka faɗa wani lokaci da gabata cewa al'adar mu ta riga ta gudana za ga cewa ba a rabawa sai a bar abu har kawai a sai gaskiya wannan bai dace ba al'ada ce abin da ke hakikanin koyarwar addinin musulunci ko da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne a raba musu kowanne a tantance cewa rabansa shine kaza adadin kuɗinsa shine kaza idan ya so idan an zo an hada gaba ɗaya ana yi musu kasuwanci to kowanne an san menene adadin ribar da ya kamata a shigar masa cikin asalin uwar kuɗinsa wannan shine yadda musulunci ya tsara idan sun riga sun girma sun kai balagai sun yi hankali sharaɗi na guda biyu da ubangiji ya zana cewa wa butal ma hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum sharaɗa guda biyu sharaɗin farko sun kai baligai sharaɗi na biyu bayan baligai suna da natsuwa to sai a biya kowa dukiyarsa fadfa'u ilaihim amwalan kowa sai a bashi a ce to kai wani ga kaza ɗinka kai wani ga kaza ɗinka asalin lokacin da aka raba kaza ne amma yanzu ana yin kasuwanci ne har suka haɓaka su kai kaza kuma a ci gida ma aka rinka yi maka kaza da kaza in za ka bayar kuma sai kafa shaida dan a tabbatar kowanne ka bashi kansa in bayan ka ba shi ta ga nan sai zo mayar a hannun ka cewa ka rinka masa kasuwanci to wannan kuma kai ka riga ka fita daga wasici na reno da kai wancan ba reno bane yanzu wannan wata sabuwar mu'amala ce wancan na farko ne reno wannan na biyu sabuwar mu'amala ce daban dan inda ba a dankawa Allah ba zai kawo hukunci hukuncin yadda zaka rike ba da kuma lokacin da zaka ba su har Allah yake cewa wala tutu sufa amwalakum allati ja'alallahu Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqtuhum a ma'ana waɗanda suke ba su da wayo kar ku ba su dukiyoyinsu ku rike dan saboda dukiya tana da muhimmanci ita ce kashin bayan rayuwa sai ce kohun fiha ku ciyar da su fiha a cikin dukiyar nan har a nan gurin waɗansu malaman balaga ke cewa lallai uslubin qur'ani na da ban mamaki kamata ya a larabci a ce warzuquhum minha waksuhum amma sai ce kohun fiha bai ce minha ba saboda me suka ce da ya ce warzuquhum minha da ya nuna dukiyar tunda aka raba tana nan a yadda take ba a juya ta ku ciyar da su daga cikinta amma sai ce warzuquhum fiha saboda ana juya ta tana karuwa yanzu ba asali ba ce ba ta haɓaka ma kuma har aka kawo hukuncin cewa idan kana rike da dukiyar maraya wanda bai kai baligi ba kana yi masa kasuwanci in kana da halin da ba sai ka ɗauki ladan wahalarka ba to wannan mafi kyau kar ka ɗauki ladan wahalar ka yi masa hidimar kasuwancin nan kyauta fi sabilillahi man kana zaniyan falyasta'fif amma idan ka kasance mabukaci kai kila ma jarin da kake da shi bai kai nashi ba shi <coughs> marayan gashi kai wahala babu laifi ka kaddara gwargwadon wahalar ka a ciki ka ɗauki ladan aikinka shine ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to ya ci doki in wanda ya kasance fakiri ne to babu laifi ya dauki la gurgudan wahalar sa gurgudan abin da sai sa yi a gurin sai kwatanta in ni aka yi mun leburanci kaza ko aka yi min hidima iri kaza nawa ne zan iya bayarwa to sai ɗauka dauka cikin dukiyar malayar kar ya kasance ya zalunci cewa ai wanda ya kaza ya kamata a bashi kaza ai yanzu ka yi ta wafce masa dukiya da gaggawa kar ka yi haka wannan idan dukiya tana barbaje ana bukatar lissafi ko ana bukatar tantance me yake waje a karɓo me kuma shi a kan shi a fitar sai aka yi jinkiri saboda wannan babu laifi amma in dukiya a raɗa take sananniya ce to bai kamata a yi wannan jinkirin ba wani za a ga yana da dukiya a wadansu wurare ko akwai hannun mutane waɗanda sai an yi ta bin kadin tazo a tattaro da sauransu ko kuma akwai yan uwansa a wani wuri sun barbazu har a tantance su waye masu cin gado su waye ba masu cin gado ba sai aka yi jinkiri don tantance wannan babu laifi wai me ya halatta mutum yayi idan ya ziyarci kabarin dan uwansa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan mutum ya je makabarta ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin assalamu alaikum ahlad diyar ko dara qaumin mu'minin an gane ku Min من الم... السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون نسأل الله لنا ولكم العافية ziyartar kabari dama tana da hikimomi kamar haka kamar yadda ibn al-qayyim ya bayyana da kuma yadda ibn taymiya ya bayyana cikin littafin sa al-jawabul bahir yake cewa akwai hikimomi kamar haka hikiman farko annabi ya faɗi ta cikin hadisi yake cewa ku ziyarci kaburbura domin wannan zai tana muku lahira idan ka je kaburbura sai ka rinka tana cewa kai ma kenan wata rana fa nan za a kawo ka to wannan sai ta sa idan kana aikin barna sai wannan ya zaburar da kai ka tuba in kana aikin alheri sai ka ƙara himma wannan hikima ta farko ke hikima ta biyu a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan an ji a faɗi wannan kaga in ka je ka faɗi wannan ka aikata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai addu'a ga mutanen da ke wurin gaba ɗaya mazansu da matansu hikima ta uku shine rayar da wannan sunna din bayan mutuwar ta a cikin mutane yi yau da gobe sai wani ya koyi da kai shikenan ka zanto kenan man sanna san hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah da sauran hikimomi da haka dai wanda yake waɗanda suke kaburbura su suke bukatan kai rayayye su suke bukata a wurinka na ka rinka musu addu'a kana nema musu gafara amma yau sai rishi ya juyi da mujiya kai raye kai zaka je wurin wanda ke cikin kabari kana roƙon sa wani abu ai hakuri saboda tambayoyin da ke hannu wani kuma <coughs> wani yake tambaya kan falalan karatun surutu bara. wallahi na san akwai wani hadisi da yake nuna falalan karatunta a dare da kuma a kowane dare amma gaskiya irin karatu ne tun na dadda ba da masaniyar ingancin hadisin sai dai ka bari in binciko mana insha Allah kafin nan zuwa darasi na gaba bi iznillahi ta'ala na maka wannan alƙawarin irin wannan kuma kai bayan kana da littattafai ka duba cikin bukhari akwai babu fadailul qur'an akwai kuma littattafai da aka bayyana kan fadailul qur'an da dama kamar na imamu suyuti da sauran waɗansu malamai na su abu ubaida da su wane ne da kuma a cikin littattafan ulumul qur'an kamar a itikani fi ulumul qur'an zaka iya ganin irin waɗannan hadisai sai a tantance ingancin su amma dai yanzu gaskiya ba ba zan iya baka fata waɗannan hadisin ba tunda ba da tabbas ingancinsu sa sai ka hakuri sai darasi na gaba wannan kuma yana magana akan wai da aka ce irjiyu ila abikum kenan yana nuna shi ma annabi yusuf ya tafi ai ba ma yusuf ne ke wannan bayanin ba ɗaya daga cikin yan uwansu ne falan mastai'asu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف سيتمي falan abraha al-arda shi babban su ne yake faɗin wannan hatta ya azana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin sai kuma yace me irji'u ila abikum shi bai tafi kenan amma abin da muke maka magana da shi da yace ila abikum shi ba babansa bane ba kana muku salam an yaqulu irji'u ila abina ku je wajen baban mu amma sai ce irji'u ila abikum tare da shi ma sa ne amma ba ana nufin shi ma ya je ba shi bai je ba dan ya ce falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin wannan yana magana akan tariku salati ta tambayi guda biyu kan nan waye tariku salati me matsayin sa ya kafirta ko bai kafirta ba maganganu guda biyu akwai wanda suka ce tariku salati matukar dai ya ya barta ne takasulan wa tahawunan dan kasalan cewa amma inda za tambaye shi me hukuncin ta cikin musulunci zai ce wajibi ce sanannen abu ne rukuni ne daga cikin rukunan musulunci suka ce wannan bai kafirta ba waɗansu kuma suka ce ya kafirta wannan naqash mai tsawo tun daga da har yanzu a malaman da a kowanne suka ba da fatawa da kafirtansa kamar su imamu Ahmad bin Hambali, a mazhabin sa tariku Salatu, kafir duk wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan yana ji yana gani babu wani uzurin shari'a ya ce ya kafirta saboda haka yanzu sai kokarin ya dawo cikin musulunci suna da dalilai akan haka suka ce saboda Allah ya faɗa cikin lamarin kafirai yace fa in tabu wa qamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini ya sharɗanta mushrikai ba su zama ƴan uwa a gare mu sai da ababe guda uku abu na farko tabu sun tuba daga shirka wa aqamu salata na biyu sun tsayar da sallah wa atawu zakata na uku sun bayar da zakka sai ce in sun tuba sun tsayar da sallah sun ba da zakka fa ikhwanukum fid to sun zanto ƴan uwanku cikin addini kenan in suka aikata ɗaya busi su biyun ba ko biyu ba ɗaya ba fa za su zama ikhwan na din to shine hujjar su da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ala hadil ladzi bainana wa bainahum as-salaf man tarakaha faqad kafara fadin annabi da yake cewa wato abin da ke tsakanin mu da kafirai shine sallah da zaran mutum ya bar ta to shikenan ya riga ya kafirta da kuma lokacin da ya tura Khalid bin Walid zuwa wani gari zai yake su yace amma ka tsaya daga bayan gari in ka ji kiran sallah to kar ka yake su in ko baka ji kiran sallah ba ga lokacin sallah yayi to shikenan ka nemi taimakon Allah ka yake su kafirai ne kaga bai ce baka binciko sai in ka ji ko suna kalmar shahada ko sun in sun yarda da sallah ko kuma a sun yarda da ita amma sakaci ne hana su ki to da irin wannan nasoshi Imam Ahmad da sauran waɗanda suka bi bayan wannan fatawa suka kafa hujja da cewa wato mutum ya kafarta inda ya bar sallah da ganganci waɗansu kuma kamar sai ma malik su suna ganin idan mutum ya bar sallah da ganganci matukar ya da wajibsin ta bai kafarta ba su ma suna da hadisan su akan wannan daga cikin istidlalin su wanda ya ba <coughs> hujjar su da take daban abin nan suka ce to yanzu ku ya ku taron waɗanda suke cewa idan mutum ya bar sallah da ganganci ba wai kafirce mata ya yarda da wajibcinta amma ya bari ya ki kuka ce ya kafirta yanzu me zai yi shiga musulunci ce eh, kalmar shahada ce ya da mai riga ya tuntuni ba wai yan sallace ake magana me ku faɗa mana me zai yi shiga musulunci in kalmar shahada ce da ma yana yin kayan ko Tun da yanzu ana magana ne akan sallah kawai ya bari in in kuka ce kalmar shahada zai to ai ya riga ya yi ta dama kuma ya yarda da ita sallah ce kawai bai yi ba ma'ana daga cikin hujjojin suke ba da wannan a wannan zamanin waɗanda suka yi rubuce-rubuce kan wannan akwai shi Sheikh bin Baz akwai Sheikh uh, Muhammad Salih ibn Usaimin duk daga cikin manyan malaman Saudiya fatawarsu kawai duk wanda ya bar sallah da ganganci ya kafirta amma Nasiruddin Albani shi ma ya wani karamin littafi tariku sala hukumu tarikus sala hukuncin wanda yake tarikus sala shi kuma ya tafi akan fatawan Malik cewa sam mutum bai kafirta ba yana da hadisan sa shi ma da ya dogara akan wannan dan haka maganganu ne dogaye Sheikh Muhammad al Shinkita ya dogon bayani cikin Adwal Bayan wallahi har yanzu ni na kasa rinjayar da tsaye daga cikin maganganun nan da haka duk wanda ya tambaye ni sai in ce akwai matsala guda biyu wadansu sun ce ya kafar da sun ce bai kafirta ba amma dai abin da ya fa alheri ga mutum kar ya shiga cikin abin da za a dinga kokwantar musuluncin sa <laughs> kar ka fada cikin abin da za a dinga kokwantar musuluncin mutum ko a rashin musuluncin sa wannan shine ya fi alheri ga mutum wai tufafi ya halatta nawa ya halatta aiwa mutum mamaci a wato likafani da su wannan ai za mu zo magana a kai ana yin uku ana yin biyar ana yin bakwai za mu zo magana a kai wanne ne hadisin annabi bai fitantancewa akwai lokacin da za a yi da guda ɗaya ma akwai wanda aka yi masa da rabin tufafi saboda babu ba yadda za a yi in babu ta kama da rabin tufafi wane ne yake cewa wato a yana faɗin falalan wato mus'ab ibn umair wanda yake cewa ya kasance a cikin garin makka da duk wani gungu na samari abin alfahari ne a ce musu abin umair yau ya je wurin su fira saboda ɗan gata ne ya tashi cikin gata mahaifiyarsa tana cikin gawurtattun masu kuɗi na makka a wannan lokaci kuma ya kasance shi ne ɗanta wanda duk abin da yake bukata za ta yi masa kwazam sai zo ya shiga musulunci duk wani gata da take masa sai da ta yanke sai da ya zanto yana tafiya rigarsa da faci sai da ya zo in ji wannan sahabi yake cewa ranan da ya mutu a filin ƙudu ranan da ya shahada babu komai a jikinsa sai wani dan kwarjalla guda ɗaya. in an rufe kansa sai kafafunsa su fito in an rufe kafafunsa sai kansa ya fito sai annabi sallallahu alaihi ce ku ja ku rufe kansa wajen kafafunsa kuma ku sanya ciyawa a wajen da haka ka ƙara sabbin ne shi to wannan ya nuna wannan likkafa ne idza lam yatayassar in talauci ya sa kwata kwata ba a same shi ba wanda yanzu da wuya kila a samu inda talauci ya wannan kantara kama ba za a rasa ba a sasannin duniya a iya yi da rabin tufafi wannan dai bayanin su zai zo dalla dalla bi iznillahi lokacin da zamu zo magana akan su duk tambayar da kai a cikin baya suna cikin littafin za su zo nan gaba wallahi ban sani ba shi wannan littafin ai kila ya samu fassararsa da turanci musamman ko waɗansu ɗalibai da muka karatu a madina waɗanda suke irin 'yan amerika ɗin nan da 'yan ingila duk kusan littattafan albani sai da suka fassara su da turanci za ga wani cikin shekara ɗaya biyu ya iya larabci kuma ya fassara littattafai biyar shi da bakwai mu muna nan ko da hausa ko ɗaya mun kasa yi saboda suna da himma sosai da sosai irin turawan da suke karɓar musulunci a turai ɗin nan saboda haka na sa akwai littattafan da dama har sababbi waɗanda suke na kwana-kwanan nan an fassara su da turanci kuma duk irin waɗannan ɗaliban ne da suke da himma amma dai wannan ba da masaniya akan an fassara shi ko ba a fassara shi ba gaskiya wannan <coughs> tambaya ta ƙarshe da za mu sa a nan gurin na tambaya kan cewa akwai masu ilimin likitanci da suke nuna cewa kamar a wai a cikin halitta namiji ne kadai ma'ana halittar dan adam namiji ne kadai ke da mani amma mace ba ta da shi sai dai albayir ma'ana kwai wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane na farko ni ban taba jin ma cewa haka ba ban sani ba tsarin likitanci in ya zanto haka ne da awar take amma dai gaskiya a tsarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kowanne na da akwai kuma Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi wannan nutfatin wato dugun mani sai ce amshajin galwayayye ibn kasir ya ce min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a shine amshaj da yake nufi kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam karar da yake cikin bukhari wanda yake nuna kasancewar ɗa namiji ko kasancewar sa mace me ke sa haka idan ya kasance abin da ke fita daga jikin namiji shine ya fara fita kafin na jikin mace ja waladu zakara an za a haifa sai zo namiji idan na jikin mace ne ya fara fita kafin na jikin namiji za a haifi mace karan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin bukhari to kaga ya nuna kowanne daga cikin su kenan akwai abin da ke fita daga jikin sa sannan kuma da hadisin wata mace ne da ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta yi mafarki shin akwai wanka a kanta take tambayar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am izara atil ma'a eh akwai wanka a kanta matukar dai wani abu ya fita daga jikinta sai wata daga cikin mata suke ce a ah, yanzu mace ta ma kenan har wani abu na fita daga jikinta kamar yadda yake fita daga jikin namiji a sakamakon sadawa ko sakamakon mafarki sai annabi sai to sai ya da zai kama da ita in ba abin da yake fita daga jikinta in ji annabi tsare da mutum ta gare shi to kaga da waɗannan hadisai da waɗansu wanda suke ba su ba suna nuna abin nan ga kuma aya karra yanzur al insanu mimma khuliq sai ce me khuliqa mimma in dafiq يخرج min بين sulbi والترائب tara'ib من min صلب الرجل وترائب المرأة sai wannan suka ƙara cewa abin da ke fita na jikin mace na jikin namiji daga gadon bayan sa yake abin da ke fita na jikin mace kuma min daga tara'ib ne wato daga kirjinta yake eh, ah, kame da wannan aya take cewa ya min baini sulbi wat tara'ib an fahimta ko ma'ana dai wannan shine abin nan wancan kuma tsarin na likitanci to kila ya kasance in dai sun faɗi haka ɗin to gaskiya binciken su kenan nazariya su ta bincike ta ci karo da abin da nassin qur'ani da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar eh wannan tambayar ka kuma ta karshe ni ban ga fa'idar ta da ba wai menene tarihin rayuwata wannan sai dai mu haɗu da kai na faɗa maka in mun haɗu da kai amma dai ya kawo mutum zo da ta bada tarihin rayuwarsa an haife ni kaza na yi kaza na yi kaza ni na ganin babu hikima cikin wannan amma in mun hadu da kai wani lokaci na faɗa maka eh, <laughs> alaikum salam o game da littafi kuwa kuri gaskiya na nuna bacin rena kuma zan yi mamakin a ce littafi na ya bata tsakanin masallaci na tsakanin masallacin mu da muke haɗuwa da ku muna karatu da kuma gida cikin labirari na inda waɗansu suke zarta ta a ce littafi na bata a wannan tsakanin gaskiya akwai <laughs> akwai rashin jin daɗi na'am kuma an na asma mahaifina wa khali da kuma kanin mahaifiyata wato mahaifiyar Jabir ta ce ta sa ɗauko baban Jabir da kuma kanin da wanda ke shine Khan na Jabir dan Abdullahi ne wato an daura su a kan ya kasance Ko da suka la bi dufanu bil baqiya an dauki waɗanda suka murmutu a wannan yaki waɗanda suka yi shahada a wannan yaki li dufanu domin a je a binne su bil baqiya a baqiul gharqad wato wannan wato wannan makabarta dake cikin garin Madina fa na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mai kira na musamman wanda annabi ya tura yayi kira da babban murya yace me anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'murukum an tadfinu al-qatla fi mawadi'ihim yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi ya'murukum yana umarninku an tadfinu al-qatla ku birne mamata ku bisne mamata fi mawadi'ihim a daidai inda suka mutu da waɗansu har sun ɗauki yan uwansu kowa na ɗaukan dan uwan shi ko makusancinsa domin su kai su bakai su je su yi musu a sira tsakanin dutsen Uhud ko da Baqiya tafiya ce mai nisan gaske za ta kai kilomita uku zuwa hudu ko biyar magila akwai da dan tazara kwarai da gaske to sai ce annabi sallam ya kum yana umartan to lafazin al'amuru mun sha faɗa mana mai ta ko al'amuru yaqtadul wujuba umarni na fa'idantar da wajibci da Allah ce inna Allah ya kum an tu'addul amanati ila aliha inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba nan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'murukum yana umartan ku an tadfinu al-qatla cewa ku binne waɗannan mamata fi mazajihim shine Jabir ke cewa ba da ma ummi abi wa khali adilaini bayan mahaifiyata ta ɗauki abi wato babana tunda ya yi shahada a wannan wuri wa khali da kuma dan uwan mahaifiyata wato ta dauke su adilaini wato ta yi laftu da su akan rakumi ɗaya nan gefen ɗaya nan gefen shine adilaini adilaini shine ka tsora wani kaya a bayan rakumi ko bayan dabba ya zanto abin da ke gefen dama daidai nauyin sa yake da ke gefen hagu wato wannan yarin jaya nan wannan yarin jaya nan shine adilaini ai mislaini ina fatan kun fahimta wa fi riwayatin a wata waya sai Jabir ke cewa adaltuhuma a'a ni ne na dora ta su bi din akan ala nazihin akan rakumi nazih jam'in sana wadih nazih shine rakumi wanda ake sha ake shayar da ruwa da shi wanda ake zura guga cikin rijiya mai zurfin gaske ta daura masa igiya sai a kora shi ya tafi to shine nazih an gane ku wato rakumi dai kenan yace adaltuhuma ala nazihin ni ne na tsora su a bayan rakumi su biyu kadfinahum fil baqi domin mahaifiyata ta tafi da su ta je ta binne su a baqi faruddu lokacin da wannan umarni ya zo daga annabi faruddu duk sai aka dawo da su wa fi riwayatin qala a wata riwaya yace faraja'nahuma ma al-qatla haythu qutilat sai muka dawo da su mahaifina din nan da kanan mahaifiyata ko dan uwanta muka dawo da su ma'al qatla tare da sauran duk waɗanda aka kashe din nan ko qutilat a inda aka kashe su kowa sai aka binne shi a wajensa to kaga wannan hadisi zahiri yake a nassin mas'alar ko cewa idan mutum ya mutu a gari ko da yayi wasiya ba a daukan shi ya ce idan na mutu ku kai ni Sokoto kusa da kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ko mutum ya mutu a maka ya ce ko na mutu a maka karku binne ne sai a madina dan in samu kautaka da annabi ba a amfani da wasiyarsa sai mu ce a mu annabi ya ce in annan rasulullahi sallallahu alaihi amurukum an tadfinu al-qatla fi mabadi'ihim annabi ya ce a binne kowa a garin da ya mutu ba sai an dauke shi wannan hadisi a sarjahu ashabu sunan al-arba'a ma abu talib tafan hadisan nan na sunna guda hudu suka ruwaito wato abu dawud da imam an-nasa'i da imam at-tirmidhi da imam ibnu majah wa ibn hibban fi sahihi ya haka ibn hibban ya rawaito wannan hadisi cikin ingantaccen littafin sa shine hadisi na 196 wa riwayat al-ukhra lahu riwayan nan da yace wa fi riwayatin wannan ta ibn hibban ce wa Ahmad haka Imam Ahmad ya rawaito hadisin wal Baihaqi da Imam al-Baihaqi bi isnadin sahihin kowannen sa ya rawaito shi da kyakkyawan da sanadi ingantacce wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi kuma ya ce hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi wa ziyadatu li ahmad fi riwayati liyati lafzuha wannan daki da aka zo da hadisin a karshe wannan imam ahmad ne yake banta da shi wanda lafazin ziyadan zai zo nan gaba a cikin fil a mas'ala ta abin fasali na 80 nan gaba ta zo shi imam tirmidhi ce hadisun hasan sayyid walidhalika ba da domin haka ne ma qalat aisha lamma mata akul laha biwadil habasha fa umila min makanihi aisha ta faɗa lokacin da wani dan uwanta ya mutu a wani wuri da ake kina wadil habasha sai aka ɗauko shi domin a taho da shi a zo a birnin shi a madina sai aisha take cewa ma ajidu fi nafsi aw yuhzunni fi nafsi illa anni wadidtu annahu kana dufina fi makani ta ce ma a fi nafsi babu abin da na samu wanda ya bakanta mun rai dangane da mutuwan nan tashi wani abu dai da ya fa mun rai ko kuma auyi huzunuri ba abin da ke bakanta mun rai fi nafsi cikin zuciyata illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani sai dai na kaunaci ina ma a ce an birne shi a wurin da ya mutu fiye da yanzu da kuka dauko shi kuka kawo mun gawo shi Madina ce yanzu ba mutuwar ta fi bana haushi ba dauko shi din da kuka yanzu an saba umarnin annabi to wannan shi fi bani haushi ma fiye da mutuwar in ja isha radiyallahu ta'ala anha kun da wannan shi ma nasu ne a matsalin wannan hadisi ko kuma asirin da Aisha akhrajahu al-Baihaqi bi sanadin sahihin Imam al-Baihaqi ya rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi wai sai me ta cewa sahihi me ta cewa hasan ya kamata mu bambance tsakanin su ko hadisi sahihi shine hadisin da ya tara sharaɗa guda biyar hadisi sahihi shine dukkan hadisin da ya tara sharuɗa guda biyar sharaɗi na farko adalatul ruwa ya kasance marwaitan duk gaba ɗaya adalai ne tun daga farkon marwaicin hadisi da ya yace haddasa fulan qala har zuwa akan aje kan sahabi dukkan su adalai ne sharaɗi na biyu tamamu dabti kowanne cikin su cikakken mai harda ne wanda in ya haddace abu ba shi mantawa har da iri biyu ce imma wanda idan ya haddace abu cikin zuciya mantuwa ba ta kwankwasa masa kofa ko ko mutumin da ba ya da hadda ba shi iya haddacewa amma in yi ji abin zai rubuta a littafi kuma ya kiyaye littafin ba ya yadda ya salwanta har lokacin da zai sanar da kai abin da ya ji a cikin littafin to wannan kowanne ana kiransa mahaddaci sai dai sai haza babu da sadrin haza babu da kitabin wannan haddasa wato ainihin ah, hadda ce ta zuci ta kirji wannan kuma haddasa ittin gice ko sai ya duba cikin littafi ya karanta sharadi na biyu kenan ko sharadi na uku ittisalu sanad sanadin ya zanto wato ya hadu da juna tun daga lokacin da Imam Bukhari ce haddathana musaddadun qala haddathani fulan qala haddathani fulan har zuwa karshe mu samu a tarihi Bukhari ya taba jin hadisi wajen musaddad a tarihance musaddad ya taba jin hadisi cikin wanda ya ji na saman sa shi ma wannan naurin saman sa a tarihance sun taba haduwa da juna shine ittisal sanad amma da tarihi zai nuna mana a'a wani ya ko da yake sun yi zamani amma ba su taba rayuwa ba ko kuma ba su yi zamani da ya ba wannan ya mutu hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu da goma wannan kuma a lokacin an haife shi dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu kaga ba su taba haduwa ba bayan mutuwa wannan da shekara biyu sannan aka haifi wannan dan me zai ce haddasa ni fulan dan me zai ce wani ya bashi hadisi ina ya gamu da shi kaga dole sun sanadi ya haɗu. a tarihanci sun taba ganuwa sun taba haduwa sannan sharadi na uku adamu shuzuz ya zanto hadisin ba shazi bane ba hadisin wannan ya zanto ba shazi bane ba abinda ake cewa shuzuz a cikin ilimin hadisi shine marwaitun hadisi ya ruwaito wani hadisi a wata siga da ya saba wa taron marwaita ko ya saba wa kadaitaccen marwaitin da ya fi shi hadda ma'ana ga wani mutum sunansa Khalid mahardaci ne sai ya ruwaito hadisi sai aka samu waɗansu mutane guda uku dukkan su matsayin su ɗaya shi da su wajen hadda amma sun ruwaito da lafazin da ya saba wa nashi yanzu na ka karba nashi shi ɗaya ko na su uku su uku sun fi shi karfin hadisi sai mu duk da kai mai gaskiya ne duk da kai adali ne kai amma yanzu ga waɗansu guda uku wanda su ma masu gaskiya ne adalai ne to lalle an fi tsammanin kuskure wajen mutum ɗaya fiye da ake mutum uku duk sun yi tarayya kan kuskure da haka sai mu rinja da hadisin su akan naka da kai kaɗai ka rawaito hadisi ba wani da ya rawaito ya saba ma hadisin ka ya zama hujja amma tun da ka rawaito da wani lafazi da ya dangantaka da waɗansu amma sun saba maka kan wani wuri to lalle na ne hujja ba naka ba hadisin in ma kalli sanadinsa ingantacce ne amma ba za a aiki da shi balle shi zo zahi sharadi na uku shine adamul illa ya zanto hadisin babu illa khafiyya na biyar na biyar kai sharadi na biyar shine adamul illa ya zanto babu illa khafiyya duk hadisin da illa khafiyya shine ya zanto akwai wata illa boye wanda wani baya iya ganewa sai manyan malaman hadisi a zahiri wanda ya taba ji daga wani ko kuma tarihi ya nuna sun taba zama gari daya kuma sun taba yin zamani daya sun yi zamani daya kuma sun zauna gari daya. yanzu mu muke nema yanzu idan aka ce a wani yaro a samu waɗansu malamai guda biyu a Kaduna sai ɗaya ya ce na ji hadisi daga wani ko mu duba sun taɓa yin zamani guda ɗaya kaga ai zamu kyauta da tun daga gari ɗaya zamani ɗaya sun taɓa ji da juna sai mu samu wani malamin hadisin ya zo ya ce eh sun taɓa zama wuri ɗaya eh lalle wannan nan ya taɓa jin hadisi wajen wance sai dai wannan hadisin da ya ruwaito ba a wurin shi ya ji shi da shi kai tsaye ba ko wani mutum a tsakiya shi ya faɗa masa wani ya ce ranar da malam ya karantar da hadisin nan ya yi fashi bai zo makaranta ba dan haka sai ya rawaito sai ya ce su waye suka je makaranta yau sai aka ce wani ya je sai je ya samu wani sai ya karba ce bai aka ce mai malai ce je ya ce ya kawo hadisi ya ce kaza to kuma wannan dan da ya ji a wajen sa da'ifi ne to sai sai ya koye shi dan kare ambaci sunansa a kin aiki da hadisin sa sai ya ce na ji daga wani kuma an san wani malamin sa ina fatan kun fahimta a nan in muka ga kaga wannan a zahiri mu abin da muke so ittisalin da yayi amma ya akwai illa a zahiri sanadun muttasil lakinnahu fi haqiqatihi ghayr muttasil